شيء لا يزال لسانك رضوا من ذكر الله شف أخبرني بشيء أتشبث ذاك إيش أتشبث برفع الفعل أتشبث سيدة مصفة تشيء بشيء أتسب أت أت أت أتشبث هو كشي أتشبث كيوا فعل الدولي سيدة ما خبرني لا لا أخبرني أخبرني بشيء أتشبث به khabar ne na amur. duk wanda ka karanta ya yi daidai bi ina tashabbas bihi ko a tashabbas bihi ka gaya mu wani abu da zan makalkalewa wanda zan rike shi da'iman tashabbas bihi a ana ta'allaku bihi zan kankame masa a fi fi a ahwali a kowane yanayi na da nake ciki sawa'un ina tsaye ina tafi ina kwance ina kishin gibe ina cikin lafiyata ko ina cikin rashin lafiyata ina cikin samuna ko ina cikin rashin samuna ni kadai ne ko cikin jama'a ne duk wani yanayi da nake ciki ya zan ina rike da wannan abu sai annabi ya ce da shi la ya zalu lisanuka ratban min dhikrillah kada harshen kai ya gushe dan ya da ambatan Allah wato harshen kai ya zama yana ambatan Allah akai akai shine ma'anar dan ya wato akai akai ba kakkautawa ya zama na koda yaushe kana abin nan domin eh, rutuba a nan da ake nuna shi ne al-ishtigal din ka shagaltar da shi ba za ka bar shi ba ka shagaltar da shi da ambatan Allah a nan za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya mayar da shi zuwa ga ambatan Allah bai ce da shi ka yi sallah ba bai ce da shi ka yi ta azumi ba bai ce da shi ka yi ta zakka ba ko ka yi ta sadaka ko ka yi ta fita jihadi duk bai gaya masa wannan ba sai kawai ya ce da shi la ya salu lisanu karatban min zikirillah a nan akwai nuna falalar zikiri ambatan Allah kuma akwai nuna cewa ambatan Allah jima'u kullil khair dukkan wani alkhairi da zaka hararo to yana karkashin ambatan Allah domin wanda duk yake mai yawan ambatan Allah ne to dukkan waɗannan ibadoji na farko ba zai yi sake da na farilla ba sannan kuma zai yi na nafilfilin tunda dukkaninsu wani bangare ne na ambatan Allah sallah wa aqimis salata da zikiri ka tsayar da sallah don ambatona sauraka ita kanta sallah ambatan Allah ne sauraka wanda zai zama mai ambatan Allah ba zai kasa zama mai yawan na farko dai daman wajibi wanda ba a maganarsa dole ne zai sauke shi sannan kuma zai kasa ambatan Allah ta fuskar nafin filo ba ba zai kasa ambatan Allah ta fuskar nafin filon azumi ba ba zai kasa ambatan Allah ta fuskar sadaka ba don haka duk abin da yake yi wato duk abin da yake na aikin ibada ne zai yi shi saboda shi mai ambatan Allah ne sannan kuma ambatan Allah har kullum yana ƙara yana wato kama wani sinadari ne da yake ƙara ƙarawa zuciya wato bawa ƙaimi idan idan mutum ya zama ambatan Allah ne kamar caji yake wa kansa ta fuskar ibada caji yake wa kansa ta fuskar tunano girman Allah da halarto matsayinsa da bukatuwa zuwa gare shi shi yasa za a hatta a yanayin da ake kwafsa yaki ana jihadi ana kausa yaki Allah cewa yi ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu ka kaseeran hatta a cikin yanayin jihadi ubangiji ta fasbutu Allah to kada a wannan yanayi kuma manta da ambatan Allah shi yasa mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam a filin daga haka zai daga hannu ya ta addu'a ana cikin wannan soke-soke da sare-sare amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta addu'a yana ta addu'a yana ta addu'a saboda haka idan har mutum ya zama mai zikiri ne mai ambatan Allah ne a cikin yanayinsa kowane kowane yanayinsa to za ka same shi kuma wato ainihin mai kula da dukkan wata ibada ce da Allah ta'ala yake ya ce a yi ka za ka fahimci hakikanin menene zikiri idan ka ga mutum yana da'awar shi mai zikiri ne amma kuma baya kula da sallolinsa ko baya kula da ibadojinsa na wajibi da Allah ta'ala ya farlanta masa baya da haƙƙin Allah na wajibi da yake kansa baya da haƙƙin Allah na mutane da yake kansu ya zama maci amana ne macuci ne azzalimi ne kuma da da'awar ambatan Allah kaga anan zaka fahimci ambatan Allah da yake ba na gaskiya bane ba shine wanda aka ba irin wanda aka ce yayi bane in irin wanda aka ce yayi ne istiqama zai haifar masa zai haifar masa tsayawa kam akan akan tafarkin Allah shi yasa a ce wai ga wani saboda yawan zikiri yawan zikiri yawan zikiri har ma ta kai yanzu yana jin ya cewa shi ma yanzu ya zama zakirun maskuru wato yanzu shi kansa ma yake wa zikirin ya wuce shi ya zama Allah yake ambatu a'a shi ne Allah ma yanzu saboda haka shi ne zakirun kuma shi ne maskuru kaga daga jin wannan kasancewa wannan ba shine zikirin da musulunci ce zikirin da musulunci ce zai kara masa nutsuwa kuma zai kara jin girman Allah a zuciyarsa zai kara kankame shari'ar Allah ne amma duk wani abu da za a ce gashi in kana yi za ka zama kai ne ma Allah din ko za ka zama duk ibadu da ake yi na sallah da abin nan kai duk za su faɗi daga kanka ba sai ka yi ba daga za ka san wannan cewa zikirin shaitan ne ba zikirun lahi ta'ala ba ne ambatan ba na Allah ba ne na shaidan ne saboda ka shi zikiri a ƙara kusanta bawa yake ga ubangijinsa ƙarawa bawa yake sanin girman Allah ƙara bawa yake sanin soyayyarsa ga ubangiji ƙara bawa yake makalkalewa da shara'ar Allah wanda shine alamar cewa zikirin da mutum yake yi zikiri ne na sunna zikiri ne wanda musulunci ya zo da shi sannan daga cikin hadisan da suke nuna falalar zikiri da ya kawo a nan akwai hadisin tirmizi hadisin abdullahi bin mas'ud da yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasana wal hasanatu bi ashri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man qara harfan wanda ya karanta harafi ɗaya, kowane harafi min Lahi, daga littafin Allah azza wa jalla yace falahu bihi hasana yana da cikakken lada da wannan wal hasanatu bi asharati amsalha cikakken lada kuma za a linka masa shi zuwa goma to za a ninka masa shi zuwa goma ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wanda duk ya zo da kyakkyawan aiki to yana da irin irensa goma ubangiji zai lintuka masa masa goma ubangiji zai ninninka masa har zuwa ɗari har zuwa ninkin ba ninkin adadi ba iyaka wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim ubangiji na linninka ma wanda ya ga dama ubangiji wasi'un mai yalwar rahama ne ko masani ne ga aikin da bayan suke yi saboda ka wanda zai karanta harafi ɗaya daga alkur'ani falahu bihi hasana yana da lada cikakke da wannan harafi guda wal hasanatu bi ashrati amsalha lada ɗaya kuma ana ninka shi goma wanda shine akalla da ubangiji zai baka sannan duk kai aikin lada ɗaya akalla da ubangiji zai ninka maka shine wannan lada ɗaya, mai ko a baka kwaɗe tak to sai a ninka maka shi ya zama goma inda shine akalla za a iya ninka maka shi ya zama ashirin za a iya ninka maka shi ya zama ɗari za a iya ninka maka shi ya zama ɗari biyu ila sabo mai a daifi ila a za'afin kasira kamar yadda maza Allah ya faɗa za a iya ninka maka shi zuwa ɗari bakwai kai za a iya ninka maka shi ninkin barkatai ba iyaka wannan ubangiji ta'ala yana yin wannan wannan duk yana daga cikin faɗar falala da rahama ta ubangiji gwabar falala da ya da yake da ita sama da ta kowane irin mahaloki ka yi abu kwaya ɗaya ubangiji Ala ya baka ladan wanda ya yi irinsa ba iyaka ba ka yin aikin lada ɗaya baka lada kwaya ɗaya sai dai a ninka maka shi ba iyaka kamar annabi ke cewa ah, salatul fazi salatul jama'a ta fito salatul fazzi bi 27 daraja wanda duk ya yi sallarsa shi shi kadai wanda ya salla cikin jam'i ta fi wanda ya salla cikin shi shi kadai bi sab'in wa ishirin daraja da daraja ashirin da bakwai wasu sai suke fahimtar kamar in kai kai kadai kana lada daya in kai cikin jam'i kana lada ashirin da bakwai ba haka hadisin yake nufi ba hadisi yana nufin in kai kai kadai za a baka lada za a baka lada wal hasanatu bi ashrati amsalha ila ila 700 da'afin ila adafin kaseera wannan kai sallah ka kadai in kai cikin jam'i to zai zama ta fifita akan wancan da daraja 27 wato in anan an baka goma in kai a cikin jam'i to za a wannan goma za ta kai 20 har guda 27 wato za a fifita ta ta kai ninkin 27 in an baka ɗari kai kaɗai to in kai a can za a ninninka ɗarin nan har zuwa ashirin da bakwai shi da abin da hadisin yake nufi ba yana nufin in kai sallah mutum ta kama shi ya yi sallah ya zama shi kaɗai ya yi sallah to sa kwa ɗaya ba wannan ba haka yake nufi ba Allah ya ci ban ja'a bil hasanati falahu ashra amsalha wannan sawa'un ya yi sallah ne shi kaɗai ko kuwa ya yi sallah ne cikin jam'i wannan ladan yana nan to haka da wanda ya karanta littafin Allah duk harafi guda ɗaya da zai karanta yana da hasana hasanan nan kuma za a ninka masa ita zuwa goma goma nan za a ninka ta barkatai sai ce la a alifun alifun la alif harf ba zan ce alif lam mim harfin domin ka ɗauka kalma ake nufi dauka an ce harf ana nufin kalma ka ɗauka alif lam duk kalma ɗaya ce zalika kalma da ce zalika kitabu kalma da ce a'a alif lamim mim alifun kalma da ce harafi da ce afwan harafi da ne lamun harafi da ne mimun harafi kaga harafi uku kenan kaga falahu biha thalathu hasanatin wal hasanatu bi ashrati amsalha kaga zai samu lada 30 akalla wannan abinda muka ci akalla domin ubangiji yana ninka sama da haka akalla abin da zai samu kenan kakka ce in mutum ce alif lamim ladan shi talatin kakka tsaya iya nan akalla zai samu talatin wato ba zai kasa talatin ba daga talatin din nan zai iya karuwa ya hauhawa har zuwa iya yadda ba ka zato wannan shine abin da abin da hadisin yake nufi saboda haka duk wanda zai ci alif lam ya karanta harafi uku kenan zalika ya karanta wasu harafa guda uku kenan alkitabu alif lam kaf ta alif ba a wajen harafi biyar kenan to haka in ka duba suratul baqara harafi nawa mutum zai karanta al'amarin da yawa lalle kuma wanda ya sauka ya dawo ya kuma saukewa to hanyoyin samun lada suna da yawa domin bayi su yi samu guzuri mai yawa shi da annabi ya ce wala aqulu alif lam walakin alifun harfun wala mun harfun wa mimun harfun abin da ya kawo ya sa ya kawo wannan don ya ya nuna maka cewa in an ce zikiri karatun ƙur'ani shi ma zikiri ne karatun ƙur'ani zikiri ne inna na hannun zannan zikira wa ina lahu la hafi wa zanna ilaika zikira na linnasi ma nuzila ilayhi wa inna hadha la zikrun laka wa liqaumika uh, zikrun ay sharafun saboda haka uh, a karatun ƙur'ani min afdaliz zikiri, bal huwa afdaluz zikiri alal al babu zikirin da ya kai karanta alkur'ani domin alkur'ani kalamullah ne maganar Allah ce ba kuma abin da ya kai maganar Allah daraja sannan duk abin da za ka faɗa na kalmar la ilaha illallah ko kalmar tasbihi ko kalmar tahmidi ko duk alkur'ani ya kunshe su saboda duk alkur'ani ya kunshi waɗannan shi yasa sai zama a afdalul zikiri zana ba abin da bawa zai kusanci Allah da shi kamar kalasin alkur'ani babu abin da zai sa wa bawa nutsuwa a zuciya ya ba shi kwanciyar hankali kamar karanta alkur'ani duk abin da mutum yake ciki da damuwa karanta alkur'ani zai canza masa zai cire masa wannan damuwa don haka sai ya kawo wannan don mu fahimci cewa in aka ce zikiri ana maganar falalin zikiri to mai karanta alkur'ani yana daga cikin waɗanda suka fi kowa ambatan Allah ta'ala sannan ya ka uku ba ibnu amir wani hadisi hadisi ne wanda shi ma yana cikin sayo muslim hadisi ne sahihi a ukba ibnu amir radiyallahu ta'ala anhu yake cewa da rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fito daga gida mu kuma muna suffa suffa wani guri ne a bayan masallaci masallaci a ɗan sallallahu alaihi a wancan lokaci da aka yi shi aka yi masa inuwa wanda sahabbai waɗanda suka shigo madina ba su da gurin kwana ba su samu wurin da za su sauka ba suke sauka a nan makanun ne muzallal fi masjid wuri mai inuwa da sahabbai suke zama a gurin wanda duk ya shigo bako bai samu masauki ba to ne yake zuwa ya zauna har ya samu masauki haka ake kiran wurin suffa ba wai wani guri ne da aka keɓance dan ibada ba wasu na ɗauka kamar ashabu suffa wasu ne suka keɓe kansu suna ta ibada a'a ba wai inda guri ne da ake ibada to wanda